mun tattauna game da batun wannan ah, ah, tambaya da aka yi ah, usually ban cika zuwa live ba na zo live shirin page masallacinmu da wani ba. amma ni da kena personal account na ban cika zuwa live ba shi sa jama'a da Allah ku share min ku min insha Allah ya so mu ga um, hanya da za mu bi mu daddale wannan abu tambaya na farko da ya zo shine wai wani bawan Allah ne um, uh, yana da alamun tsoron Allah kuma ga addini kuma ya samu wata mace da yake tana da tsoron Allah kuma tana da tausai shi ya santa saboda ya ce min kamar ya bibe ya bibe wannan yariya kamar shekara biyu kenan kuma ya same ta ba ta da matsala kuma fira da ita kuma uh, ya samu yaƙini cewa kamar uh, ita wannan yarinyan za ta taimaka mai kwarai da gaske cikin rayuwansa ko saboda shi da ita sun dace da irin yanayin rayuwa da suke son su tafi da rayuwarsa idan Allah ya tabbatar da aure tsakaninsu to yayin da ya kai ma iyayensa labarin yarinyan cewa kamar ga yarinyan da ake son ya aura kuma cikin fira da bibiya da ya ma yarinyan da bincike da ya yi da zama Ah, ba dai zama ba dai shi ma yana da nashi observation da ya gano cewa kamar da fira da shi da yaron suka yi sun dace ah, irin rayuwa da suke son su yi na musulunci irin tarbiyya da za su yi ma yaransu ah, da irin tsari da suke ma rayuwansu shi ya amanna da wannan ita yaren kuma ta yi amanna kuma suka dace kamar wannan rayuwa za su yi amma yayin da ya dawo wurin iyayensa ya zo ba su labari cewa kamar ga irin rayuwa ga irin yaren da ya samu kuma ga irin Uh, uh, planning da suka yi in an yi aure insha Allah irin rayuwa da suka son su yi ta umar ta tambaya ta tambaye shi yarin ina ta fito yariyan ina ta fito shi aka she bayani ai ta fito gidan wani ne kaza kaza kaza to shi kenan, uwar ta ce kamar ita ba za ta yadda ta ya aure yaron ba ba za ta yadda ta ya aure yaron ba baban bai da masala amma ita uwar ta yi iya kokari kamar yadda shi wannan bawan Allah ban labari uwar ta iya kokari wurin shawo hankalin baban saboda ya zo ya yi tarayya da ita wurin dokar wannan mataki na hana dansu ya auri ita wannan bawayin Allah nan to shine kira nake ce min kamar yanzu haka ya san kamar yi ma iyaye biyayya yana da muhimmanci ah, to yanzu ah, in uwar ta kiwo shi auri yariyan kuma yana son yariyan kuma yariyan Ah, Allah na tuba ba yariyan banza ba ne yariya ne mai addini yariya ne mai kamun kai kuma shi da ita sun dace ah, da juna yana son ta tana son shi kuma rayuwar za su yi rayuwa na addinin musulunci ba rayuwa na duniyanci kawai ba rayuwa na addinin musulunci kuma ya imani cewa kabiritarin za ta taimaka ma addininsa ta taimaka ma rayuwansa za ta taimaka ma ah, yara da yakin Allah da Allah ba wurin ta ta taimaka ma wurin tarbiyyar yaransu in Allah ya ba su yara shi sa yanzu ya zai ya samu kanshi cikin wani hali na kakani kan yanzu haka bai san wani hali zai ba uwarsa ne gashi nan ta ce wai lalle tun da ita yarinya ta fito gidan wani wani ne ita ba za ta yadda ba shi sa shi me zai yi yanzu haka wallahi na mai bayani na farko cewa kamar ita wannan bauyan Allah ko ko uwarsa musulunci ya hore mu mu iyayen mu biyayya musulunci ya dora hakkin iyayenmu a kanmu mu musu biyayya mu kyautata musu mu jiye musu amma musulunci biyayya da ya ce mu yi ma iyayenmu ba ya ce musu biyayya ne kan kowane hali ba mun gane ko kan kowane hali ba ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma idan suka yi fama da kai don ka yi min shirka ko ka don ka tara ni da wani ka abin da ke baka da ilimi game da shi Allah ce kaka musu biyayya a kai isa musulunci ajiyar exceptions you know shi sa kana ma iyayenka biyayya ne kan abin da yake bai saba ma Allah ba kuma kan abin da yake ba laifi ba ne mun gane ko amma ba ka mu ma iyayenka biyayya kan abin da yake laifi kama uwarka ta ce ka je ka yi sata na tabbata ba uwa da za ta fadi maka haka nan ko ta ce maka kai kaza kaza kaza kaza ka kai abin da kai abin da ke bai da kyau kai shi sa wannan hakki hakkin su ne dole ne musu biyayya dole ne mu kyautata musu amma da yake masalan ga da ka kawo min gaba nan ga zan maka tambayi guda uku ita wannan bawayan Allah nan ya take yariyan kirki ne ko ba yariyan kirki bane ce yariyan kirki ne na biyu mai ibada ne ko ba mai ibada bane o mai ibada ne mai addini ne ko ba mai addini bane ce mai addini ne mai kunya ne ko ba mai kunya ba ne mai kunya ne shi <sighs> na ce idan haka ya yi wuya ko a ce an samu uwa da yake zata ijayiyya da danta don ya kawo mata irin yarinya haka yana son ya aure ta ce ba ta yadda kuma wanga sifa ne da yake kowane iyaye suna bukatan a ce ‘ya'yansu sun samu mata irin haka to kai ta kaka uwarka ba ta yadda ba to cikin fira ne shi yake fari min kamar ko wani beef <laughs> kun ga shaitanci ko akwai wani beef da yana ganin kamar ya taba faruwa tsakanin ah, ta bangaren iyayensu da ta bangaren iyayen yarinya abin ya jima shi lokacin ma yana ga kamar ta uwar ta doki wannan resentment tana ganin kamar ita danta ba zai aure gidan ba ba zai aure gidan ba shi sa shi ma wannan ya ja doku shi sa ba zai yi ba kuma shi ma ya ce kamar wallahi in ba yaron zai aure ba shi ba zai aure ba babu wani mutum da uwar za ta kawo shi ya karbe ta saboda na farko ita ba yaron banza ba ne yaron kirki ne mai ibada ne kuma sun dace da juna kuma shi zai auri hankalin shi hankalinta eh, ita zai auri hankalin shi ya kwanta shi na ce wallahi maganan gani dai na siya da zan shi ne. kai ya kokari so ka jawo hankalin uwarka ka bar ta fahimci cewa kamar wannan mataki da dokin na farko ba addini ba ne mun gane ko ah, uwa kan iya nemi danta kare auri wata ko ko ya auri wata ta ce mai ya sake ta ba za ta fadi mai sagaga haka ba ya kamata tana dalili mai kwakwara wanda yake na gamsarwa wanda yake yana da ah, ah, marji'i cikin addinin musulunci saboda ba za mu fito gaba da mu ci a don ka zama dana yasa ba za ka yi aure ba ba za ka yi kaza la in dai wannan ya saba da musulunci nan ba za a bi iyaye ba kuma gafara matukar ita wannan yariya ba yariyan banza ba ne babu wani musawwir shari'i babu wani sababi na shari'a wanda yake zai hana ka auren wannan yarinya a mun gane ko ba ta cikin yarinya da yake Allah ya haramta ka aure ta iyakaci abin da za ta yi shine uwarka ta yi hankuri kuma ka iya kokari ka yi lallashe ta gamsar da ita gano cewa kamar kai abin da kake so kenan So wannan maganar nasu ya jawo hankali na zuwa ga wasu abubuwa da yawa da ke faruwa cikin zangonninmu da yanayinmu shi ga uwa ko uba sun sa kafa sun take wani abin da dansu ya gani yana ganin kamar alkhairi ne kuma ya gani alkhairi ne amma duk wani abin da ke faruwa ko wani abin da ya taba faruwa ko wani kiyayya da ya taba faruwa ko wani gaddama da ya taba faruwa ko wani fada da ya taba faruwa don haka ba za a yi ba don haka ba za a yi ba kuma wannan ba addini ba ne mun gane ko shi sa ya kawo abubuwa da yawa ya sa ah, baraka ya zo cikin family rashin jituwa ya zo cikin family you know gaddame gaddame ya zo cikin family saboda wani mataki kawai da uwa ta doki tana ganin kamar la'a ba zan yi duka aure wacce ba me yasa saboda tana da alaka da wani tana da alaka da wani da wani da wani ba zan yi da ba wai kamar ba wai tana da alaka da rashin kunya ko fasikanci Allah ke yamu duka da fasikanci ba wannan ba fa tana da alaka da wani da wani kawai ita yarinyar ba ta da laifi ba ta musguna mata ba ta mutu komai ba kun ga wannan abubuwa shi ke damu zangonnan mu yau ga kai shi kawai shiga an hana ka ci a ah, ba zan yi daka aure wacce ba ko ba zan yi daka aure wani ba <clears throat> mun gane ko ba zan yi daka aure wani ba me yasa saboda ai kakan wani kakan wani sun taba samun fada ai an taba samun me gano wannan bawan Allah me gano wannan bawiyan Allah eh ta samu wanda yake ta dace da ita ta dace da shi ya dace da ita kuma sun aje planos kuma kamar ce kamar zama aure tsakanin namiji da na mace ba zama aure akwai wani abu da nake so wallahi gaskiya kamata mu fari mu juna gaskiya iyayen mu Allah saka musu da alkhairi Allah ɗaukaka masayinsu wanda suka rasu Allah ji kansu wanda suke cikin hali na rayuwa Allah ya sa su rika mu nisa wallahi sun matallahi amma na farko nake son jama'a su sani cewa in za ka aure mace ka sani cewa kamar in za ta shigo gidanka kai ka aure ta fawo kuma rayuwan kai da ta za ka yi ba rayuwan kowa za ta yi ba rayuwan kaninka ba ba rayuwan yayanka ba ba rayuwan babanka ba ba rayuwan uwarka ba ka sani ka je ka aure ta ne za ka zo ku yi rayuwa na addinin musulunci mun gane ko rayuwa na addinin musulunci rayuwa na shari'ar musulunci me shari'ar musulunci ya hajiye mana me shari'ar musulunci ya karantar da mu wurin zamantakewa aure so da yawa muna ya matsalolin shi ga ya zama mana abu mai wuya wurin fahimta shi ga wannan ganin kamar yana cikin eh, yi ma iyaye biyayya ko da kima bai abu ne da yake subhanallah ah, al'ain wa ra'asi yana da muhimmanci kwarai sosai cikin cikin rayuwar mu kai ci gaban mu cikin rayuwa ma yara rata ga biyayya da zamu mu iyayen mu amma duk wani abin da yake ba haramun bane duk wani abin da yake ba laifi bane duk wani abin da yake ba sabon Allah bane duk wani abin da ke da kanka kayi nazari ka gano cewa kamar wannan abu ba zai jawo maka fitina cikin rayuwarka ba ba zai jawo maka fitina cikin addinin ka ba Amun gane ko kuma kana so kuma Allah ya rataya wannan soyayya cikin zuciyanka idan ba kai ba zai zo kawo maka ko zai saka cikin wani hali na hallaka a wanga wuri shine abin da zaka shine ka bar uwarka ta fahimci halinka kuma na tabbata idan uwanka tana son ka a matsayin ta uwa ko a matsayin shi uba wallahi zai biye maka sun farko saboda abin da ka je ka doko ba ka doko bane kawai don kana so bane ka doko ne bisa ga dalilanka na gamsarwa cewa kamar ita wannan yariya yariyan kirki ne ita wannan yariya yariya ne mai biyayya ita wannan yariya ne wani bifin da ya faru ko wani rashin jituwa kaza da ya faru wani lokaci tsakanin wani da wani kai ba alakan baka da alaka da wannan baka da alaka da wannan ba alakan ka bane baka da alaka da wannan amun gane ko baka da alaka da wannan amma so da yawa shi kaga an tuturo wasu maganganu an zo an hana yaro abin da yake so an hana yarinya abin da take so ba saboda komi ba saboda laifi da wani taba yi akwai wani ma da muka samu muka taba samun labari ah, wai wani bawa Allah ne zo aurenta iyayenta suka kiyame sa uwarta ta kiyame wai kabilan da ta fito na cikin wannan kabila wani ya taba marin baban uwan kabila fawo ba ma family ba eh za a aure wannan kabila zai aure yarta wai wannan an saba samun wani lokaci da ya wuce cikin wani wannan kabila eh ba zan ambaci wannan kabila ba an samu wani dai cikin wannan kabila ya taba marin babanta wani shekaru shi yasa don haka ta hana ba za ta yadda da eh, danta ko yar da ta auri wannan bawan Allah nan ba don Allah da annaban ga adalci ne eh wannan adalci ne ina aya da Allah Allah ke ce mana wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru waziratun wizra ukhra wani laif wani rai ba ta dokan nauyin wani rai laifinka laifinka ne ba laifina ba ne idan kai laifi kai kai da Allah zai kama ni ban da alaka in uba yi laifi ba laifin da ba ne in da yi laifi ba laifin uba ba ne Allah bai kama uba wai don da ya yi laifi shi dai ba uba shi ne sababin yin laifin yaron amma ba shi ne sababi bala Allah ba zai kama ka ba in ba kai ne sababin laifin babanka ba Allah ba zai kama babanka ba ko ba zai kama ka ba to ta kaka muke dokar rayuwa rayuwa mai zama so complicated shi zo a zo a damu yara kawai in je magana a ce a ah, baka yi wa iyayen ka zaka same shi ko wallahi mai biyayya ne bai yadda ma ya ga ran uwarsa ya bata amma ya kawo abin da yake so kuma wannan abin ba laifi bane ba mugunta bane shi zai yi zama da ita ba kowa zai zama da ita ba fawo shi zai yi zama da ita kuma shi san abin da zai dace da shi kuma yana da hankali kuma ya yi karatu kuma ya fahimci shi abin da yake so cikin rayuwa wanda yake ba haramun ba ne kuma musulunci ya ba shi dama ya zabi abin da yake so matukar ba haramun ba ne shi a samu iwa ta ce wa ba zan yadda ba saboda ai wani kaza na ciki ba zan yadda ba don wani kaza ya fito gida kaza ba yadda ba ai wacce kaza ina muka samu wannan abu da Allah ina muka samu wannan abu da Allah shi jama'a don Allah wanda abu yana faruwa da yawa yana faruwa da yawa cikin matattaran mu amma abinda nake son matata su fahimci cewa yi ma iyaye biyayya ne yi ma iyaye biyayya wajibi ne kuma dole ne in kai Allah zai baka lada kuma in ka tozarta wannan haƙƙi Allah zai kama ka amma mu tabbata cewa wani abu ne yi ma iyaye biyayya wani abu ne ba wani abu ke shiga cikin rashin yi wa iyaye biyayya shin kamar mun gaba tambaya da bawan Allah ya ga idan ya je auri wannan bauyin Allah shin ya ma uwarsa shin ya yi ma'uwarsa rashin biyayya la bai ma'uwarsa rashin biyayya ba saboda dalili da uwan ta saya kai ta ce kamar ba za ta yadda shi ya auri yaren ba ba dalili bane da yake gamsar da hankali ba na farko kenan sa'an na biyu kuma ba dalili bane da yake da asali cike kuma yake da tushe a cikin addinin musulunci ba la kawai dai kawai wai wani wani wani kawai ina ruwanka da wani da wani kuma lamarin aure yana da wuya sosai yau mutum idan baka aure wanda kake so ba baka aure wanda kake sha'awa ba a ji a doko maka wanda ke baka so wanda yake baka sha'awa wani irin zama za ku yi tambaya nake yi wani irin zama za ku yi don Allah da annabi wani irin zama za a yi a ce mutum ya aure an auren masa wanda yake bai so wanda yake bai kaunarta wanda yake bai sha'awarta wani irin zama za a yi an yi zama aure kuwa kasancewa aure ibada ne an yi zama ibada kuwa la wallahi ba za a yi ba ba za a yi ba fitina kenan aka aka shuka wannan fitina kuma bai da iyaka shi yasa in an matashi ko yaro ya kawo wanda yake so don Allah iyaye ku aji batun ka gefe ku sani cewa kuma rayuwarsa ne fa kuma rayuwar da kuka taba yi wani lokacin ba irin wannan rayuwa su wannan yara ke yi wannan lokacin gaba ba irin wannan rayuwa suke yi ba wani mataki da aka doki wani lokaci da ba irin wannan mataki ake doka yanzu ba saboda idan an doki wannan mataki ina nufi mataki da ke bai da bai saba ma addinin musulunci ba nake nufi wanda ya saba ma addinin musulunci dama wannan shine abin da ke saba ma addinin musulunci amma kama doki wasu al'adu da yake wanda ke bai da alaka da rayuwar matasan yanzu da ma'auratan yanzu shi ana son a dora musu ya zama dole wallahi shi ya kawo fitina ya kawo damuwa mafi yawan aurayya da ke faruwa cikin matattarar mu shiga wannan abu ya zama mana masala uwa ta ciki la she wani kaza she shi in ba shi ba wallahi ba zan yadda ba kin kaza kaza wallahi zaki dora ma yarki fitina da yake ba za ta iya dokewa a kanta ba za ka dora ma danka fitina da yake ba zai doke a kansa ba addini ya bar komai ya zama mana sauki wallahi sauki ne idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu matukar kun dace da addininsa kun dace kun yadda da addininsa kun yadda da tabi'ansa da halinsa manzo Allah ce ta ku auren masa ɗarku idan ko uwa kin yadda kamar yariyan nan bauyan Allah ne mai mutunci ne mai kunya ne mai tausayi ne ba za ta shigo cikin rayuwar danki ta bata mai rayuwarsa bane la'a kuma ya dace da kuma ta ya ga irin mace da zai ke za ta taimaka ma rayuwarsa da addininsa shi ke ce a ba za ki yadda ba wallahi wannan ba addini bane wannan ba addini bane an bi ta haka da yawa an tawaye ma wansu su sannan akwai magana nake son gama in gama da shi kuma wanda kira da muhimmanci kwarai da gaske so da yawa muna bi ciki muna tawaye hakkin mata da shi you know ko da yake wanga magana zan faɗi na san me yiwa ya samu ya create a lot of controversy but uh, uh, truth must be told ko ba haka ba I think truth must be told gaskiya ne gaskiya ne kuma mu musulmi ya kamata kowane abu za mu ta'awun shi da kowane yanki cikin mu ya kamata mu yi awon wannan yanki dace da musulunci yadda musulunci ya tsara haka ya kamata a ce mun bi kaga mace da an za a aure tana da wasu hakkoki a kanta cikin hakki da ke kan mace in an za a aure ta shine ita da mijinta ce mata mijin kasan wani abu ni ga inda nake so in zamana ko kuwa ga inda nake so abin gane ko so da yawa shi ga wa'yansu mu da yake muna tare da iyayenmu da abin nan shi muna ganin kamar dole dole ne dole dole ne mata da muka auri ta yi tarayya da iyayenmu ko iyayenmu ina da kyau in tana so amma in ta ce ba ta so ba abin a masa mata ba ne a gane ko in ta ce ba ta so ba abin a masa mata ba ne musulunci bai ce haramun ba ne matan da za ta aure ce maka ma a'a ga inda nake son in zamna saboda farko auren addini ne amma gane ku kar mutane su doki magana cewa kamar an bude no no abin nufi anan shine mace na da hakki ta tambayi mijinta kamar ga inda nake son in zamana ni da kai saboda mu samu kwanciyar hankalinmu saboda mu yi rayuwa mu inda muke so ta ne musulunci bai hana ba amma gane ku kamar inda namiji ke da hakki ya matansa ta bashi ya hana matansa ko matansa ta biye masa ba za ta kawo wanda yake shi bai so cikin gidan shi ba haka ita kuma take da dama an ah, akwai wadata da ce nima ga abin da nake so nan saboda mu samu kwanciyar hankalinmu hakkinta ne musulunci ya bata amma me ke faruwa cikin mu yau me ke faruwa wanga magana mai yiwuwa zan bar shi nan gaba insha Allah Allah ba wani lokaci zan dawo kuma mu yi magana mu fayyace magana amma wallahi wanga matsala yana da muhimmanci kwarai da gaske lamarin aure yana da wuya yanzu especially matasa da suke tashi yanzu yaro kan baba kan iya haifi yaro uwa kan iya haifi yar danta ya tashi ya je suku, ya waye ya yi karatu ya san abin da yake ciki ya san yadda yake son ya saranta rayuwansa ya san yadda yake son ya tafi da rayuwansa shi duk ba cikin 'ya'yan mata da kenan ita wacce iga kamar za ta taimaka ma rayuwarsa wacce ita ne wanda yake za ta dace da shi wacce ita ce wanda yake za ta taimaka masa shi ce ce wannan shi yake son ya aure ta kuma shi zai rayuwa da ita ba kowa zai rayuwa da ita ba uwar za ta yi rayuwa da ita ba ba uba zai rayuwa da ita ba ba ‘ya'yan uwayensa ko kanninsa za su rayuwa da shi zai aure kuma ta shigo ne saboda shi ba saboda kowa ba mukaddara in ba shi ne ita ba za ta ba ta da alaka ma da wannan family ko ba haka ba saboda shi ne za ta za a introduce ta zuwa ga wannan family abun gane shi yasa yana da hakki shi ya zabi makansa wanda yake ganin kamar zai iya zama da ita ina maka magana ne wanga kan dace ga tsari na musulunci ba na duniyanci ba uwa tana da dama in danta ya je kawo faskararra wanda yake mara kunya wanda yake bata da addini ta ce wallahi na ki me yasa saboda dana ya kawo wanda yake bata da addini bata da kunya an san ta kaza kaza kaza kaza Allah shirar da mu duka hakki ne wanda musulunci ya tabbatar amma muna magana kan wa'inda yake dama an san su masha Allah mutanen kirki ne ba su da masala amma don wani abu don kabilanci shi a ce ba za a yadda ba don wani beef da ke faruwa tsakanin ya taba faruwa wani lokaci a ce ba za a yadda ba don wani kiyayya yare taba faruwa a ce ba za a yadda ba shi maganar mu ne yau yau lubbin maganar mu kenan musulunci ya dace da Allah musulunci bai dace da haka ba musulunci bai dace da haka ba matukar shi dan yarinyar da ya kawo tana da addini mai kunya ne mai tausayi ne kuma shi ita yana ganin kamar shi ita za ta dace da shi wallahi uwa ki bar ya aure ta a yi zaman lafiya duk wani irin hali kike da shi kike da ko duk wani irin hali ka samu kanki ciki don Allah ki sha rawa ki huta kawai don in ka hana wanga aure wallahi babban fitina ne saboda na farko me yiwa ki shiga cikin laifin laifin Allah saboda kin hana abin da yake Allah bai hana ba kin kokarin haramta abin da Allah bai haramta ba na farko kenan na biyu kuma kin sa abokin take murnan danki amun gane ko murnan danki wallahi ba daidai bane ba daidai ba ne wanga abubuwa yana faruwa da a cikin matattaran mu kaga mutum yaro ne zai matashi ne ya mamallaki hankali zai kawo auri mata da shi yake ga kamar ta dace masa ba ta bayi ba ta ba kai ba ta taba musguna da kowa ba amma wai don ta fito kaza don ita kaza don ita kaza a ce ba za a yadda ba kamar shi zai aure yariyan ne zo aje ma yan wayen su su aure ta <laughs> ina ka taba yin haka musulunci kenan haka ji ma suna cewa kama la wallahi mu ba za mu yadda ba ai kaza kuma rashin yadda su ba suna rashin yadda bane wai don ita yarinyan ba yarinyan kirki bane o na ba su yadda ne don mu zuri'an mu ba mu auren zuri'a kaza ba mu auren kabila kaza ba mu auren kaza kaza kaza ko wani kakanmu ya ba mu labari cewa kamar ai kakanta ya sun taba samun masala kaza kaza wannan abu ne da yake ya wuce shi yariya ita yariya ma ba ta da sani ba ta sa da ya faru ba ya za ku ɗauki laifin wani ka zo kana jaji wani musulunci kenan ya za ku ɗauki laifin wani wo ka zo kana jaji wani da shi haka musulunci ya ce da Allah ke cewa la tazru wa ziratu wizar ukhra ina ina ina fahimta ga wanga aya kama yarin adalci kowa kin mata adalci kowa yau a ce yar cikin ki ne yau za ta je ta samu kanta cikin wannan hali ta kin rene ta rayuwa na addini rayuwa mai kyau ta samu namiji kuma namiji mai addini mai tausayi mai biyayya she family suka ce kamar ai don uwarta ne kaza ba za mu yadda mu na mu ya aure ta ba kiya miki dadi ya miki dadi kasancewa kama akwai abu factors da yawa na rayuwar mu na yanzu da yake ya sha mu da irin rayuwa da wasu iyayen mu suka yi wanda yake in namiji ma zai aure yanzu ma akwai abubuwa da yake yake bukata ma wurin mace a ce tana da shi yanzu shi same shi cikin ta ita wannan bawon Allah don kawai abin da ya taba faruwa kace ba za ki yadda ba wallahi gaskiya Ah, abu ne da ke kina ina da tashin hankali kwarai da gaske shi sa um, kira nake mai mu don Allah da annabi ah, mu yi takasan san kwarai da gaske wurin hana wani abu haka matukar ba haramu ba ne mu aje igon mu gefe mu sani addini addini kuma bai nuna bambanci ba addini bai nuna wani ya fi wani kabila ya fi wani kabila ba wace kabila la musulunci musulunci bai zo da wannan you wannan wannan wannan wannan rayuwan ba la ko musulunci ya hana a doki laifin wani a dora ma wani musulunci ya hana a doki laifin wani a dora ma wani ba musulunci bane shi yasa idan wannan ya tabbata cewa kan ba musulunci bane bawan Allah ka iya kokarin da yake zaka shawo hankali immanka Allah taimaka ka iya kai wanga auren ga ita wannan bawa kai da bawayin Allah kuma Allah ya tabbatar da alkhairi tsakaninku inda uwarka ta kiya ka auri wata ita wannan bauyin Allah saboda halayyanta saboda tabi'anta saboda wasu abubuwa da yake musulunci ya tabbatar cewa kamar uwa na da hakki a kai shi mu ce bawan Allah ka janye ka kai amma wannan abu ne da ke uwarka ba ta da hakki a kai wanga hakkin Allah ne amma gane ko tunda ita bayar yaren kirki ne alhamdulillah kun dace kuma rayuwar addini za ku yi alhamdulillah Allah sa ku dace jama'a shine wannan <laughs> ya sunan shi uh, uh, zance da nake da shi don kadan da nake da shi don wayar da kaina wayar da al'umma abubuwa ne da ke faruwa cikin matattaranmu ba mu sa hankali ba uh, ya bata abubuwa da yawa idan kuma ba mu sa hankali ba kuma zai ci gaba wurin bata abubuwa da yawa da ke a faruwa cikin mu shi sa Allah ya kowa zabi na kirki Allah ya sa mu gane iyayenmu kuma Allah sa su fahimce mu su gano cewa kamar Ah, yanzu mun zama mukallafin an ce mutum mukallaf shine ah, mutum da ya kai yi da yake Allah ya dora masa nauyi in yi kirki Allah zai rubuta masa kirki haka don kuma yi mugunta kuma Allah zai rubuta masa Allah sa mu gane hada wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ah, wanda ke da tambayu zai iya tambaye aje tambayansa insha Allah mai yiwa mu bashi jawabi in ba haka nan ko insha Allah za mu dasa aya a nan ga nan gaba kuma idan wani zo da wani tambaya irin hakan Allah yadda za mu samu lokaci mu zo mu yi live video mu wayar da kan mutane mu karantar da su Allah samu gane mu sani cewa addini muke yi ba kabilanci muke yi ba mun gane ko addini muke yi ba kabilanci ba ne Allah samu gane salamu alaikum